الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد آه، درتي دمك كرنت وانا لتابنا مختصر جامع العلوم والحكم نا الحافظ ابن رجب الحنبلي الله ما رحمه معنا أسأل لتابن كنا جامع العلوم والحكم نا حافظنا ابن رجب الحنبلي آه، wanda yi sharhin arba'una hadis na imamu annawi Allah masa rahma yau muna darasi na 27 yau asabar 29 ga watan 11 shekara ta 1442 bayan hijirar maliki sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wanda ya dace da goma ga watan 7 miladiya 2021 kamar yadda muka faɗa za mu tashi a darasi na 27 muna karanta hadisi ne ar-rabi wal 20 hadisi na 24 hadisin Abu Zar al-Ghifari Allah ya kara masa yadda wanda yake hadisi ne kudusi ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa yani fi ma yarwi an rabbihi azza wa jalla kamar yadda shi Abu Zar ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama cikin abin da ya rawaito daga Ubangiji subhanahu wataala Allah ta'ala ya ce ya ibadi inni haramtu zulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman lalle ni inda Allah ta'ala na haramta zalunci ga kaina kuma na san ya ce zanto haram tsakanin ku fala ta zalamu kada ku zalunci har kuma inda hadisin ya zo Allah ta'ala yake cewa ya ibadi a inna ma hiya ne ko a marukum ursiha lakum inda za mu tashi inda yake ta kullukum zallun illa man hadaitu Allah ta'ala yake dukkaninku zallun batattu ne illa man hadaitu sai wanda na shiryar da shi a adikum ku nemi shiriya ta dan shiryar da ku al-hafiz ibn rajab yana magana akan wannan jumla din yace wa amma su'alul mu'min min Allah hidayah amma mu'mini ya roki Allah shiriya fa ta nawa nawani ita shari'a iri biyu ce hidayatul mujmala akwai shari'a a dunkule wahiya ita ce alhidayatu lil islam wal iman shari'a zuwa ga musulunci da imani wahiya asilatu lil mu'min wanda yake mummuni to ya samu dace da wannan shari'a din zuwa ga ainihin musulunci da kuma imani sannan akwai hidaya mufassala shirya wacce take a bar wato rarrabewa wahiya hidayatu ila ma'rifati tafasil ajza'il iman ma'ana bayan mutum ya zama mummuni kuma yana buƙatar ya san menene a cikin imani din yanki yanki na ayyukan imani wal islam da kuma musulunci wa ya'anatu ala fi'li zalika sanan yana buƙatuwa zuwa ga cewa Allah ya taimake shi abin da ya sani na imani da musulunci ya aikata shi shi ma din Shirya ce da bawa yake bukatuwa zuwa gare ta ma'ana Allah idatar da bawa ya zama musulmi kuma mummuni to yana kuma bukatar roƙon Allah ya zuwa ga sanin shi kanshi addinin ba wai sunan kadai ba ba wai kace kana musulmi shikenan magana ta kare ba a'a ka san addinin ma'ana tafsili daidai kun abin da yake na addinin sannan kuma ka roƙi Allah ya taimake ka ya shirya da kai zuwa ga aiki da wannan da yawa sun san addinin amma za ka gabata a aiwatar da shi malaiti wa wahala ya taju ilaihi kullu mu'min lailan wa nahara wannan neman sanin addini da neman dace zuwa ga aiki da addinin mummuni yana bukatuwa zuwa gare shi dare da yini wali hada dan wannan nema amara Allah ibadahu Allah ya hori bayinsa an yaqra'u fi kulli rak'atin min salatihi cewa in sun zo sallah kowace raka'a su roki Allah wannan shiriya din su karanta wannan aya shine fadin Allah ta'ala ihdinas siratal mustaqim bawa ya roki Allah cewa ya Allah ka shiryar da mu tafarki wanda yake madaidaici wa kana nabi sallallahu alaihi wasallama yaqul kuma ikin Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya kasance yana cewa a cikin hadisi fi du'a'ihi bil layl cikin addu'arsa ta dare yana roƙon Allah yana cewa ihdini lima tulifa fihi min al bi iznika ya Allah ka shiryar da ni zuwa ga abin da aka yi sabani bayin ka suka yi sabani min al na gaskiya bi iznika da izininka innaka tahdi man tashau ila sirati mustaqim domin ya Allah kana shiryar da wanda ka so cikin bayinka zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici kaga manzon Allah yana roƙon Allah shiriya domin bayi wajen neman gaskiya sun yi saɓani sun sassaɓa ka roƙi Allah idatar da kai zuwa ga abin da ke shine daidai a cikin wannan saɓani manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana yin wannan addu'a da ashe muna da bukatar mu roƙi Allah shirya. bayan Musulunci kuma zuwa ga daidai a cikin addinin domin an samu saɓani tsakanin mutane a cikin wannan addini ya Allah ka tabbatar da mu akan abin da ke shi ne daidai wale hada dan wannan ne yushammatul afis idan mutum ya yi atishawa sai a yi masa addu'a in ya ce alhamdulillah fayuqalu lahu sai a ce da shi yarhamukallah Allah ya yi maka rahama Allah ya ji kanka fayaqulu amsar da zai bayar ya ce yarhamukallah ya ce ya yahdikumullah wa yuslihu balakum ga wanda ce kenan yace masa yarhamukallah sai ce Allah ta'ala ya shiryar da ku kuma ya inganta sha'anun kaga addu'a ce gare ka na cewa Allah ya shiryar da kai kama ja ta sunna bi zalika kama yadda ya tabbata a cikin sunna wa in ankarahu man ankarahu min fuqaha'i iraqi wasu daga cikin malamai na kasar iraki fuqaha'u suna ganin wai hakan ba daidai bane zannan minhum ka ce wa mutum in ya ce mai rahmukallah ka ce yahdikumullahu wa yusbihu barakum suka ce kana faɗa haka zannan minhum saboda suna zato annal muslima la yahtaju an yud'a lahu bi huda to me kuma yake bukata bayan Allah ya datar da shi gashi musulmi ne mu'mini ayya ya isa saboda haka dan yi atisha ba za a ce da shi ya yahdikumullahu ba Allah ya shirye da ku ai ba ya bukata wannan addu'a shi da ma yana da shiriya wa khalafahum jumhurul ulama wannan magana baki ɗayan malamai sun yi musu ainihin wato sun saba wannan tunani nasu da wannan fahimta ta su dan me ittiba'an li sunnati fi zalika domin ai ga manzon Allah yana addu'a cikin sallar ta zai cikin hadisi hadisi ingantacce yana cewa ihdini limaktulifa fihi na haqqi bi iznika yana roƙon Allah ya shiryar da shi sai ya ce limaktulifa fihi min alhaqqi na abin da bayi suka yi sabani dangane da gaskiya sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin hadisi ingantacce shine yace idan mutum ya atishawa ya ce alhamdulillah sai a ce da shi ya rahamukallah shi kuma sai imaida wanda yake ji rahamukallah ya ce da shi ya jikumullahu wa yuslihu balakum wannan hadisi ne ingantacce ta yaya mutum zai ce mutum baya bukatar shirya yana bukata mana ah, to yin haka ne ai gashi ana karantawa idina siratal sai yanzu a daina karanta wannan ayar dai ba bukatar shirya lalle hatta mumuni yana bukatar shirya ta ubangiji da tawfiki zuwa ga mai wato dacewa da daidai a cikin abin da bayan suke sabani a cikin wa kad amara annabi sallallahu alaihi aliyan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya umarci sayyidina aliyu an yas'al Allah A sadada wal huda ya roki Allah as-sadada dacewa da daidai walhuda da kuma shari'a manzo Allah ya hore shi a cikin hadisi cewa ya roki Allah wannan wa amal istighfar min adh-dhunub amma neman gafara daga zanubai Fahuwa huwa talabul maghfira abinda ake nufi shine mutum ya nemi gafara wal abdu bawa ahwaju shay ilayhi ba abinda yafi bukata irin neman gafara ubangiji li'annahu domin bawa yukhti'u bil layli wan nahari yana kuskure dare da yini wa kad takarrara fil qur'ani dhikru at-tawbati wal istighfar al-qur'ani da yawa ya maimaito a cikin sa ambatan cewa bayi su tuba zuwa ga Allah su yawaita istighfari wa ni taghfiru rabbakum thumma tubu ilai ko ya qaumi taghfiru rabbakum thumma tubu a na nuhu ma haka ya gaya mutane ta ku fa tafiru rabbakum innahu kana kaga kenan ƙur'ani yana ta umarni da mai da istighfari haka nan da tuba ya na amina tubu ila allah tawbatan ayoyi da dama suna umarta bayi da neman tuba zuwa ga ubangiji da kuma istighfari shine Allah ta'ala cikin wannan hadisi yace ya ibadi innakum tukhsiruna bil-layli wan-nahari yace wa ana aghfiru dhunuba fastaghfiruni kaga hadisi ma gashi Allah ta'ala ya ce ku nemi gafara ta dan me ya faɗi dalili dan me tukhsiruna bil-layli wan-nahari kuna kure kuna kusakure dare da yini idan ka duba matsayinka na bawa wanda yake ajizi ka duba rayuwarka daga tashi daga bacci zuwa faduwar rana inda za ka rika rubutawa kana rubuta kurakuran ka aiko suna da yawa ko ba ka ba kuma kai ma ka sani ba sai an gaya maka da yawa abu kana yi zuciyarka tana kiyaye maka cewa wannan kuskure ne to amma menene maganin wannan shine neman gafara ubangiji shi yasa Allah ta'ala ya ce fastaghfiruni aghfir lakum ku nemi gafara ta ni ko zan gafarta mu shine mala yace shi ita gafara din nan wal abdu ahwaju shay'in ilayhi bawa yana da matukar bukatuwa zuwa ga wannan istighfari li'annahu yughfiru bil-layli wan-nahari dan yana kuskure dare da yini wa kad takarrara fil qur'ani dhikru tawbati wal istighfar a cikin al Allah ta'ala ya maimaita ambatan tauba tuba da istighfari wal amru bihima Allah ya umarni da yawaita tuwa da istighfari wal hasu alaihima ya zabarar da bayi zuwa ga haka banda kuma ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda ke shine fiyayyen halitta shi kanshi yana istighfari wa kharaj bukari bukhari imam al ya fada hadisi min hadisi abu huraira daga hadisi abu huraira Allah kara masa yadda annabi nabi sallallahu alaihi wasallam daga annabi sallallahu alaihi wasallam kale yake cewa wallahi ma'aikin Allah ya yace na rantsa da Allah in inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi lalle ina istighfari ina tuba zuwa ga Allah fil yawmi ayini akthar min 70 marra fiye da sau saba'in wannan manzan Allah kenan aksar min saba'ina marar aini ma'aikin Allah yana yin istighfari fiye da sau nawa saba'in haka ya ce wa kharajan nasa'i riwaya ta imamun nasa'i da ya rawaito wa ibn majah da ibn majah wa lafzuhuma su a wannan hadisi lafazin da suka rawaito shine inni la astaghfirullah wa atubu ilayhi kullu yawmin mi'ata marra jama'a ke sallallahu alaihi wasallam lalle ni ina istighfari ina tuba ga Allah kullu yawmin a kullun ni a tamara sau ɗari wannan manzan Allah ke sallallahu alaihi wa alihi wasallam to idan manzan Allah yana istighfari yana tuba astaghfirullah wa tuba ilai astaghfirullah alazim kai nawa ya kamata kai da ni da kai nawa ya kamata ni to ya kamata ba adadi shi baya masumi ne baya kuskure baya samu amma shi yana fari yana tuba sau nawa sau ɗari amma mu in mun dace eh, sallah biyar muna astaghfirullah sau uku sau uku sau biyar nawa ke sha biyar alhamdulillah ai mun gode Allah muna yi sau sha biyar muna yi sau sha biyar astaghfirullah astaghfirullah ai mun idar da sallah sau uku kaga sha biyar kenan mu sau sha biyar muke ko ba ka ai gaske ne ah, to yaushe ka zauna ka yi istighfari a wa atubu ilayhi to dari <laughs> kana kasuwa ai ba zai yi ba kuma tun karfe nawa ake zuwa kasuwa duk ne ake a kasuwa an taso magariba kuma kaga shi'une sai daga ya kanya lissafi yi yawa tun da an tazo kasuwa ta za a yi watakila ma yanzu kaga tun da yanayin yadda abubuwa suke al'amura sun abin kasuwar ma a ake magariba watakila ba da isha'i ko duk ne lissafi da tattaunawa da al'amura da suka shafi saboda a ƙarshe goma sha biyar ɗin na je saboda an taso daga isha'i kuma sai a yi wa gida watakila a ɗan faka a abin na ɗan sha shayi zuwa ɗan ƙarfe goma da rabi zuwa sha ɗaya kuma a ƙara gida ana zuwa dama ai ba bayani kuma bukata ake an kai mun wanka don kuma masha Allah irin su malam abin nan ne alhaji ne dama akwai hita da tawa kawai a saki ruwa shi kenan sai kuma gobe Allah ya raya mu to kage ba za mu so tsari ba wanda Allah ya mai da sai gidan dogo shine in ya taso wata rana idace bai makara a kasuwa bai ce to yau dai barin biya na san aka dan yi karatu Abdurrahman dan Auf an dace yau barin dan biya dan ji karatu na da karatun wajen sati bakwai kenan barin dan biya to saboda haka sai zo ya sha fanka ga masha Allah ya ji karatu to kuma an tashi dole dai ko a yi gida ko kuma a yi tun da kasan shi wadanda suna da yawa to ban san ina za a samu istighfarin ba yaushe za a yi da asuba to ai da asuba ido daya da ba yake daya a ake zuwa sallah saboda kaga gajiya ko ba a samu an huta yadda ya kamata ba to da haka ana yin kum din nan ta salamu alaikum za a bazama a je a dan huta domin zuwa karfe 8 da rabi 9 a tashi ayi wanka a karya domin a fita kasuwa ko a fita aiki to shi za a yi istifari so dare yaushe to ba zan yaushe ba dai nika kaga akwai matsala akwai kalubale ke kuma wannan faso bakwai ake yi a sati ranar lahadi ne an taso da wurin da kasuwa ko kuma wanda yake ya zo juma'a yake zai abin nan zai ji karatu ko abin nan to shi ma din kaga ka zauna kai istighfari din so dari aka ce ma astaghfirullah wa atubu ilayh astaghfirullah astaghfirullah wa atubu ilayh so dari abin lissafin da ya wahala Dutsuwar zuciyar da kuma samun kwanciyar hankalin da za ka ɗan gina ka yi so ɗari din yaushe ne za ka yi yaushe ma ka tana da cewa ya kamata ban yi sigmari sun tuba so ɗarin saboda ai ba kamata zo ba yanzu yi mai karatu an gama kenan an wuce wajen karas yanzu da aka faɗi za ka ta ah, ya ko kamata a yi wallahi to amma ai bai ba ce da kamata ya kamata ai wannan mutafakun alai ya kamata ai to amma ban muna tayi daga nan an gama shugunai sun dauke wannan koyan kanana ake nufi manyan dama ba bayani to kaga ana bukatar gyara haka masu sana'a haka masu aikin ofis kowa da abin da ya shagaltar da shi wani zai iya zama ima tsawaya minti goma sha biyar ashirin da biyar talatin awa ɗaya awa biyu amma a tsakirin la'asu bilin su ɗari ba zai iya ba baya ma halar tutuna wannan amma ba shi da waya sun yi auren zobe ya fi kula waya shi fiye da matashi ya fi kula waya shi fiye da dukkan wani wanda zai kula saboda yadda ta fara ta abin a zuciyarsa amma astaghfirullah wa a ilayhi astaghfirullah alazim astaghfirullah manzan Allah ta san su dari yake to dari to mu a kwana sittin na shekara so nawa muke yin wannan wato yin wani abubuwan in ina tunawa ina kallon yadda muke din sai kaga kai akwai matsala gaskiya saboda to ai an shagala da yawa ko me ya shagaltar da mu ne me ya shagaltar da mu me muke yi kawai zuwa kasuwa da sana'a da zuwa ofis da aikin shi kenan shi ya hana mu akwai matsala ya kamata mu dan rayuwa ta mu sai ta mu dawo kan hanya wallahi mun kauce da yawa mutane yanzu ba wannan ne a gaban su ba wani abu ne daban kuma in ka duba sai ga ba abu ne wanda yake ma muhimmi ba mafi yawan lokuta ana samun lokutan da ya kamata ka yi wannan amma ba baka mai da su cikin wannan ba cikin wani abin da ban ka sanya su tunda da yawa yanzu al'adar mutane suna da daba hira suna da wajen hira suna da harkoki amma fa ba su da inda za su yi zikiri ko su yi istighfari wannan ne ba za su iya ba ba za su iya zuwa masallaci ba bayan magarba duk ukuta da za ka yi duk ƙoƙarinka ka baro kasuwa ka yi magarba a masallaci ko ka riski isha'i a masallaci to matsalar an gama isha'i duk gida ake tafiya kai kuma za ka zauna a masallaci ba isha'i kaga dai damar shi ne tsakanin magarba da isha a gida ne za ka yi sirfani ko a gidan abinci ko a wajen shan shayi ko a majalisar hira ko inda ka je gidan wani ai ba zai yi kai istighfari a nan ba ko a kasuwa kafin ka baro kasuwa tsakanin magarba da isha bayan isha a kasuwa ai ka san ba zai yi ba ba mahallin bane nutsuwar da zuciyar ba za ta ba da damar a yi wannan istighfari a nan saboda waje ne tattauna harka kawai ta zo to ya ce sai a yi a hakan in zai yiwu kenan ai ba ce aka yi kar a yi ba amma in zai yiwu aka ce yiwuwar ita ce matsalar dan kuma ba bace ya nake kai so ɗaya ko so biyu manzo Allah kullun yake yi kai so ake so a wata kai so ɗaya ko so biyu magana muke ta kullun ba magana take muke ta gobe da jibi kawai in an samu dama wata damar to to ai ba za a same ta ba ba za a same ta ba magana nake cewa a ta rayuwar a zo a rika zuwa masallaci ka zauna ka nutso ka yi istighfari so ɗari a masallaci sai ka ce kai ba ba zai wallahi kasuwar nan ai dai yanzu kan ba zai ba bar kasuwa da magarawa ba gaskiya ai hakuri Allah ga mutum malam dan goma sha biyar din ba ai yayi ba ne to wannan kuma ai <laughs> zaɓin ka ne ba dai shawara ba ce annabin mu dai mafi daraja masumi yana yi to dari mu kuma in kaga dama karka yi ko su goma sha biyar din ba saboda ita goma sha biyar din ma hankalinka lissafin yaushe za ka yi zai ma yi wani lokaci kana salamu alaikum wani abu ya abin nan waya kana abin nan sani maka vibration kana sallah bukatar ka kana idarwa ka yi ne yan liman kake bi so kake yi maza yi gama saboda a waya ta sauka ke kaji menene safa saboda haka ana salamu alaikum ka ɗauko ka ɗan fita ce nan ya ja akalar yi gaba ya ake ciki nan ka duba waya an kira ka kana sallah magana ta kare sai kuma ka ɗore, sai kai gaba nan, wannan guda uku ma ba za ka yi ba wallahi astagfirullah astagfirullah astaghfir Allahumma anta salam ba wannan samu, ba lokaci duk haka ake yi kuma haka za mu mutu dan ba za a yi maka ba za a maka sanarwa ba in lokacin yayi ba za a gaya ba ka dan shirya ba kai maza ka dawo ka shiga masallaci kai istighfari kana jira mala'ika mutu a cewa zai zo a'a kana zaune akan kujera kana kwance akan gado kana shago kana hada-hada kana tafiya kana in lokacin ya yi kawai za a ce amsa kiran ubangijinka lokaci wala la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun kiftawar ido ba za a baka dama ba la yastati'una tawsiyatan wala ila alim ba za ka ce dan Allah mala'ika dan saurara wallahi kalma ɗaya zan gaya wannan dan i kai gida ba ce ina so baka yin ba kuma ka tafin so ka je ka tada abin nan a hakan da ka tafi lahira haka za ka tafi da lissafin duk an lokacin ya tafi a wani abu to ya za a yi kenan zai yi a gyara ba zai yi ba to Allah ya mana afuwa mala yace wa kharaja al-bukhari na wa kharaja musulun imam muslim ya fudda hadisi min hadith al-aghar al-muzani daga hadisin agar al-muzani sami annabi ya sallallahu yaqul ya jima Allah sallallahu alaihi wa alihi yana cewa ya ayyuhan nasu ya ku mutane tubu ila rabbikum kutuba zuwa ga ubangijinku fa inni lalle ni ba atubu ilayhi fil yawmi mi'ata marra ina tuba zuwa ga Allah sau 100 wa kharajahu an-nasa'i imam an-nasa'i ya fada wannan hadisi wa lafzuhu shi ko lafazin sa ya ayyuhan nasu ya ku mutane tubu ila rabbikum wastaghfiruhu ku tuba zuwa ga ubangiji ku nemi gafara da fa inni atubu ila Allah ni fa ina tuba zuwa ga Allah inji ma'aikin sallallahu alaihi wasallam wa astaghfiruhu ina neman gafara ubangiji kullu yawmin mi'ata marra a kullun sau 100 kaulun fadin Allah ta'ala ko fadin manzon Allah ta'ala sallama cikin hadisi kursi cewa Allah ta'ala ya ce law anna awwalakum ya ku mutane da a na farkon ku wa akhirakum da na karshen ku wa insakum da mutanen cikin ku wa jinnakum da aljannin cikin ku kamu fi sa'idin wahidin za ta tsaya wata farfajiya guda ɗaya fa ta'aluni su roke ni fa kulla in insanin matsalata in ba kowane mutum ɗaya wanda ya roke ni bukatarsa ma naqata zalika in indi wannan ba zai tauye abin da ke wajena ba illa kama kusur mikhyar in har zai tauye sai dai kamar yadda allura za ta tauye idan utkhila bahar in aka shigar da ita cikin teku ma'ana a tsoma allura a cire a ce ta rage teku sai dai kamar haka al murad bi hada malaita abinda wannan jumla take nufi na na yi tsallake da aka tsallake to kawo ya ibadi malaita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce Allah ta'ala ya ce ya ibadi ya ku bayina innakum lam tablughu dhurri lalle ku ba ku kai ga cutar da ni ma'ana ba ku isa ku yi da cuta gare ni ba fata durruni ballantana ku cutar da ni walan tablughu naf'i ba ku kai ga ku amfanar da ni komai ba fatan fuhuni ballantana ku amfanar da ni da Allah ta'ala ya yani abin da yake nufi annal ibada cewa bayi la yaqdiruna ba su da iko ba su isa ba an yusilu ila Allah naf'an wala darran su yi da wani amfani ga Allah ko cutarwa fa inna Allah domin Allah ta'ala fi nafsihi ga zatinsa a cikin zatinsa ganiyun mawadaci ne hamidun abin yabo la hajata lahu ba shi da bukata bi ta'atil ibadi da'ar da bayi suke yi ba ta amfanar da Allah komai wala ya'udu nafruha amfaninta ita wannan bauta ba ta komawa ilai zuwa ga Allah wa inna ma hum yantafi'una biha kadai bayin ne suke amfana da abin da suke aikatawa da biyayya ga Allah wala yatadarraru bima asihim kuma saban da suke na Allah ba zai cutar da Allah komai ba wa inna ma hum yatazarruna biya su ke cutuwa da wannan su bayi qala Allah ta'ala Allah ta'ala yace wala yahzunka alladhina yusari'una bil kufri ya kai wannan manzo mai girma wala yahzunka kada ya sanya ka bakin ciki alladhina yusari'una bil kufri game da waɗannan da suke gaggawa zuwa kafirci innahum lalle su lan yadurru Allah shay'an ba za su cutar da Allah komai ba wakala Allah ta'ala ya ce wa manyan kalib an ala bai wanda ya baya ya bar imani ya juya kan digadigan shi falan ya durra Allah shay'an ba zai cutar da Allah komai ba wa na bisa sallallahu Salama, wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya kasance kula yana cewa fi khutbatihi a cikin hudubarsa man ya'ti Allah wa rasulahu wanda yake saba Allah da ma'aikinsa faqad gawa hakika ya tabe ya bar hanya la yadurruhu la yadurru illa nafsuhu kuma ba zai cutar da kowa ba fati kansa wala yadurru Allah shay'an ba zai cutar da Allah komai ba manzo Allah yana faɗa wannan a cikin hudubarsa qala Allahu jalla wa Allah mai girma da buwaya yake wa in takfuru ya ku mutane in kuka kafirce wa Allah kuka juya da baya fa inna lillahi ma fis samawati wa fil ardi ku ne duk abin da ke cikin sammai da ƙasa na Allah ne shi kadai wa kana Allahu ganiyyan hamidan kuma Allah mawadaci ne abin yabo wa kala hakiya an Musa Allah ta'ala ya faɗi yana hakaito abin da annabi Musa yace alaihi salam Allah ta'ala yace wa kala Musa annabi Musa yace da mutanansa in takfuru antum wa man fil ardi jami'an ku sani ya banu isra'ila in ku da wanda duk cikin duniyan nan za ku kafirce wa Allah fa inna Allah ku sani hakika Allah ta'ala la ganiyun hamidun shi mawadaci ne abin yabo baya bukatar komai a wajen wa qala Allah ta'ala ya ce man kafara duk wanda ya kafirce wa Allah ya juya da baya fa inna Allah ganiyun hamid Allah ganiyun mawadaci ne hamidun abin yabo wa qala ta'ala Allah ta'ala ya ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha in kun yanka dabba ta hadaya ko ta layya ko ta nusu wata ibada da za ku yanka dabba domin neman kusanci zuwa ga Allah to ku sani cewa ba abin da zai kai ga Allah na luhumuha naman wannan dabba din wala dima'uha ko jininta ba shi ke kaiwa ga Allah ba walakin yanaluhu taqwa minkum abinda Allah yake dubawa dangane da wannan shine zuciyarku kawar da ke zuciyarku dan me kuka yanka wannan dabba dan hakika kuna neman yardar Allah ne ko kuma a'a dare ya ko dan wani abin Allah baya bukatar naman ko jinin ba shi Allah yake kallo ba kawar da ke zuciyar ku me yasa ku kai wannan wal ma'ana abinda ake nufi annahu ta'ala shi Allah ta'ala yuhibbu min ibadi an yattaqu wa yuti'u yana son bayansa su kiyaye shi su yi sa su yi masa da'a kama annahu kamar yadda Allah ta'ala yakrahu minhum an ya'suhu Allah baya so bai saba masa wali hada dan wannan ne Allah ta'ala yafrahu bi tawbati ta'ibina ilayhi Allah yana son bayi su tuba gare shi ashadda min farahi man dallat rahilatu Allah yana son haka fiye da mutumin da dabbarsa ta bace masa allati alaiha ta'amu wa sharabu mutumin da yake tafiya a cikin dokar daji yana dauke da raƙumarsa ma'ana raƙumarsa tana dauke da sa baki ɗaya na abinci da abin sha sai ta zame ta kama hanya sai tafiyarta alhali ya dan tsaya ya huta sai raƙumar ta yi tafiyarta ta bar shi ina kwance a wajen yana zaune ba komai a hannunsa duk abin da yake bukata na guzuri yana kan ainihin rakumar bi falatin min al-ard yana cikin dokar daji wa salabaha ya duba dama ya duba hagu ya duba sama da kasa bai ga inda ta yi ba hatta a ya har ya kauna ya gagara wa ayyuta mina ya ɗebe kauna ga samun wannan dabbar to a daji ne ya ba zama mai hagu ya gaba da yamma ya duba ya hanga duk bai ganta ba ta tafi ya ɗebe kauna ya kayi masa nan da wattaslama lil ilmauti. kuma kaga tafiya ce da ba yadda zai yi in ya kama tafiya a kasa ba inda zai je ya bukata abinci da abinci sai dai ya mutu sai ce to akan in kama in yi tafiya in je in mutu a hanya gwanda in zauna nan inda nake in mutu ai kawai sai ya zauna in zaman sa nan wa ayi ta min al haya ya ɗebe kaunar rayuwa sun magalabatu aino yana zaune sai bacci ya rinjaye shi fanama bacci ya ɗauke shi ya kada yana bude ido ya farka daga bacci wa hiya qa'imatun indahu sai ga dabbar ta dawo tana tsaye a kansa yana miƙewa da ya ganta ai kamar da ya mutu ne aka damar da ran sai murna to wani irin farin ciki zai yi a kai mutum a ce an yanke masa hukuncin kisa da rataya an kai shi inda za a rataye ga hannunsa a daure abinda ya rage kawai a ce hau inda za a rataye shi sai wani ibazamu yace ku kyale ku kyale an ce ayi masa abu an yi masa abu ya zai ji ba magana ai ba zai lissafu ba kawai kamar mutum ne ya mutu aka ce dawo? ai kamar haka murna to wannan murnar da zai yi walillahi almasalul a'la Allah shine madaukaki ka kwatanta murna wannan ya take ba ta da iyaka to Allah yana son bawansa ituba gare shi Allah yana murna irin wacce ta dace da shi fiye da yadda wannan bawan zai yi murna walillahi almasar ala wanda dabbata ta guje yanzu ta dawo kansa wa hada mala yace wannan a alama yutasiya ma yatasawwaru al min al shine karshen abin da zaka iya surantawa na farin cikin mutum wanda ya shiga wannan hali murnar da zai ai karshe kenan da wani mahaluki zai yi wannan farin ciki hada kulluhu ma a gina gashi Allah ta'ala ka duba yadda yake san bawansa ito ba har yana murna Allah yana san bawan ito ba to amma kulluhu duk da wannan da aka ambata ma a gina hu an ta'ata ibadi Allah kuma wadati ne game da da'a da bayi za su yi masa wata him ilai da tuba gare shi ya bukata in sun tuba yana so amma ba su tuba ba abin da zai cutar da Allah tuban kuma in sun tuba kansu suka amfanar ba wani ba wannan rahamar Allah ke wa innama wa annahu innama yaudu naf'uhu naf'uha ilaihim dunahu amfanin tuban yana kuma ga bayin ne ba zuwa ga Allah ba walakin hadha min kamali wujudihi dalilin wannan da yasa Allah yake san bayin tuba ya ba su lada dan cikar kyautar ubangiji ne da judinsa falalarsa da kyautarsa da ihsaninsa wa ihsani ila ibadi zuwa ga bayinsa wa mahabbatihi li nafsihi kuma Allah yana son bayi su amfana wa daf'a darar anhum Allah baya san abin da zai cutar da bayi fa huwa shi Allah ta'ala yuhibbu min ibadi an ya'rifuhu yana san bayi su san matsayin sa shi ubangijin su su san matsayin Allah su bayin sa wa yuhibbu su kaunaci Allah wa yakhafu su ji tsoron Allah wa yattaqu su kiyayi Allah wa yutiu su da'a ga Allah wa yatakarrabu ilayhi kuma su nemi kusanci zuwa ga Allah Allah yana san haka wa yuhibbu Allah yana so an ya'lamu sani su bayi annahu la yaghfiru dhunuba ghayruhu ba wanda yake yafewa in ba shi ba ba wanda yake gafarta zunubi in ba shi ba Allah yana san baya su san wannan dan su koma su nemi gafara a wajen Allah shi kadai wa annahu kuma su sani cewa shi Allah qadirun ala maghfirati dhunubi ibadihi yana da ikon ya yafe wa bayi komun laifin su in suka ce mun tuba ya Allah Allah zai yafe musu kama bi riwayat Abdurrahman bin Ghan kama a cikin riwayat Abdurrahman bin Ghanam an Abi Dharr daga abizar lihada alhadis riwayar shi abdurrahman dan gan a wajen abuzar na wannan hadisi akwai riwayar da Allah ta'ala ya man alima minkum duk wanda ita ne cikin ku ya ku bayi anni zo qudratin cewa ni ba da Allah ta'ala ina da iko alal maghfirati in gafarta wa mai laifi thumma astaghfarani sai ina mu gafara ta ya san ina gafara sai nemi gafara ta bayan ya yi laifi gabar tulahu zan yafe mata wala ubali Allah ce ba zan damu ba Abin da Allah yake bukata kasancewa ina yafewa kasancewa shi kadai ne mai gafara ba mai in ba shi ba ka koma ka ce ya Allah kai kadai kake yafiya ubangiji ga gafarta ba ya ubangiji na zo gare ka ina neman gafara ka ce an gafarta ma wallahi ubani Allah ce bazan dawo. wata fakkaru ya ku bayi ku yi tunani fi kaulihi ta'ala cikin faɗin Allah ta'ala wallazina idza fa'alu fahishatan Allah yana yaban wasu bayinsa yace waɗanda in suka aikata laifi na alfasha aw zalamu anfusahum ko suka zalunci kawunan su zakarullaha suna tuna Allah fastaghfiru li dhunubihim ma'ana su tuna cewa fa ai Allah ya ce yana gafara gayi sun yi laifin bayan sun saba wa Allah kuma suka tuna cewa to mun riga mun auka cikin laifi amma suka tuna Allah fa yana gafarta zunubai fastaghfaru li dhunubi suka ce ya ubangiji mun yi laifi suka nemi gafarar zunuban Allah ya ce wa man yaghfiru dhunuba illa Allah ai ko ba mai gafarta zunubai in ba Allah ba in har suka dawo sun san ina gafara to ni kuma zan gafarta musu zan gafarta musu da Allah fa inna fihi shi ita wannan aya a cikin ta akwai isharatan ishara nuni ila annal muznibina cewa masu zunubai laita lahum man yalji'una ilai babu inda za su je su fake ba wajen wanda za su tafi su fake wa yu'awwiluna alayhi ba inda za su je su dogara su jingina su yi maghfirati zunubihim domin su nemi gafarar zunuban su kai ruhu in ba Allah shi kadai ba wa kadhalika hakanan qawluhu fi haqqi salata Faɗin Allah dangane da mutanen nan guda uku allazina khullifu waɗanda suka yi jinkiri ba su tafi jihadi ba wa ala thalathati allazina khullifu hatta idza zaqat alaihim anfusuhum mutanen nan uku da aka fita yaki suna da imani amma shedan ya rinjaye su da zuciya suna ta za mu fita bayan an yi umarni a fita kuma suna da damar fitar amma ina ba su fita ba Allah yake bada labarin Allah ya ce hatta idza daqat alaihimul ardu har lokacin da kasa ta yi kunci gare su bimarahu, rahubat yalwata suka ji a duniya kamar suna cikin wani wato dan abin nan ne wato kurtu saboda matsin da suka samu kansu a ciki wa zaqat alaihim anfusuhum suka ji kunci a cikin zukatansu wa zannu ai aikanu suka tabbatar da cewa nan azannu bi ma'ana eh, al yaqin suka tabbatar shine wa suka tabbatar cewa ne Allah malja min Allah illa ilayhi suna fa cikin matsala kuma wallahi ba mafaka in ba a koma ga Allah ba suna da matsala amma ina warwarar take ina maganin matsalar suka ce wallahi ba inda za a magance sai an koma ga Allah sun gamsu sun tabbatar saboda sun shiga wani hali na damuwa hali na kunci hali na kakanikai a ƙarshe suka yi nazari suka ce to wallahi babu mafaka ba inda za mu samu waraka wannan matsala in ba mun koma ga Allah ba hakan ko suka aikata suka koma suka ce a ubangiji mun yi kuskure ya Allah ka yafe mana sai ko Allah sun mata ba alai ce an yafe mu Allah ya karɓi tuban su li tubu Allah ya ba su damar tuba ta ba alai ai Allah ya ba su dace na neman tuba zuwa ga Allah ne domin kamar tuna cewa Allah ina yafe wa dace ne wani yana tun yana saban kuma ga shi an ce Allah yana karɓar tubar yana ji amma ya gafala yana ta ina ta saban bai taba tana cewa fa ya fa saba Allah fa ya kamata ya dawo fa zuwa ga Allah ya tuba ina kare nutsa yake cikin saban Allah kaga matsala ce babba yake ciki amma wanda Allah ya bashi dacewa ya saba Allah kuma Allah ya yi masa dace da tauziki cewa zuciyarsa ta tana masa cewa fa ka fa saba wa Allah kuma ka nemi tuba domin shi kadai yake yabewa shi ka sabawa kuma yi tuna hakan ce ya ubangiji na dawo gare ka ya Allah na sabawa ya Allah to wannan ma kan tawfiki ne daga Allah in Allah bai ga dama ka sai ya kyale ka kai yi kana karawa kana karawa ka zama cikin waɗanda za ka tafi lahira mai alladina yahmiluna asqalahum wa asqalan ma asqalihim dama suna da nauye-nauye kuma su tafi tafi tafi lahira da ƙarin ɗaukar nauyi a kadan bayan su na laifuka ga wannan ai musifa ce to sai Allah ya datar da su ne sun mata ba alaihim Allah ya ba su dace da mai suna Allah yana karɓar tuba sai suka tuba zuwa ga Allah li ya tuba dan su tuba kuma Allah ya karɓi tuban nasu sai Allah ya ce inna Allah hakika Allah ta'ala huwa tawwab shine mai yawan karɓar tuba ga bayi arrahim mai jin kai farattaba tawbatahu alaihim sai Allah ya sanya tubar da zai yi gare su ala zannihim a bisa tabbatarwar da suka yi cewa Allah malja amin Allah illa ilai babu mafaka in ba zuwa ga Allah din ba ku suka koma ga Allah din fa abda domin bawa idza khafa min makhluqin in ji tsoron abin halitta haraba minhu ai guje masa yake mutum idan ya tsoron maciji ko zaki ko kora ya gansa adawa me yake yi sai i juya ba zama wa farra ila ghairihi ya nemi inda zai fake zuwa wani sa wa amma man khafa min Allah amma shi Allah ta'ala wanda yake tsoransa fa malahu min malja'in yalja'u ilayhi babu inda zai je fake to yake nan in ka ka ji tsoron Allah ka ga mai ina zaka boye wa Allah ka gode ka je ina Allah ba zai kamo ka waje ganka ba babu babu wala ma'araba ba maguda ba inda zaka guje illa ilayhi illa huwa in ba zuwa gare shi ba fa ya'rubu minhu ilayhi sai ya guje daga azabar Allah i koma ga Allah dan, ya guje wa me azabar Allah dan ya saba wa Allah akibar abin shine Allah zai mai azaba sai ya koma ya ce ubangiji na zo gare ka na saba mai Allah ina neman afwa saboda ba inda za ku guje dole gare shi za ku koma kama kan nabi sallallahu alaihi wasallam ya kulu fi du'a haka manzo Allah yake fadi a cikin addu'arsa yana cewa la manja wala manja minka illa ilayka ya Allah babu malja mafaka wala manja babu matsira minka daga gare ka illa ilayka in ba gare ka ba ya ubangiji komawa gare ka duk wanda in tsoron ka gare ka yake neman lafiya wajen ka zai koma yace ubangiji ina tsoron ka ya Allah ina tsoron azabar ka nazo gare ka kare daga azabar wa kana yaqulu manzo Allah ya kasance sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yana cewa a'udhu bi ridaka min sakhatika ya Allah ina neman tsari bi ridaka da yardarka min sakhatika daga fushinka da azabarka wa bi afwika ya Allah ina neman mafaka da afwarka min hukumatika daga hukumarka wa bika minka ya Allah ina neman tsari bika daga azabarka minka na koma gare ka kai ne zaka kare yin daga azabarka ya ubangiji saboda haka Allah ya ce ya ibadi ya ku bayina innakum tukhti'una bil layli wan nahari kuna kuskure dare da yini sai yace wa ana aghfiru dhunuba jami'a ni kuma ina gafarta zumi baki daya sai Allah ya fassara fastaghfiruni ku zo ku nemi gafara da aghfir lakum zan gafarta ku. Allah ne yake kira yake muku tai ya gaya muku kansa ya gaya muku kuma ku su wane ne ya ku mutane masu yawan kure ne ku amma yake shi mai gafara ne ku zo ku nemi gafara ta in yafe mu to me ya kamata mu kenan mu nemi gafara Allah mu koma zuwa gare shi wa qawluhu sallallahu alaihi wasallam fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ibadi yace Allah ta'ala yace ya ku bayina law anna awwalakum wa akhirakum da ace na farkon ku da na karshen ku wa insakum wa jinnakum da mutanen ku da aljannun cikin ku kanu ala atta qalbi rajulin wahidin minkum za su kasance a bisa mafi takawa mafi tsoron Allah zuciya ɗaya daga cikin ku ma za da zalika fi mulki shay'an wannan ba zai kara komai a cikin mulki na ba walau kanu ala atjari qalbi rajulin wahidin minkum kuma in baki ɗaya da mutanen cikinku da aljin cikinku za su kasance a bisa mafi fajirci na zuciyar ɗaya daga cikinku ma na kasa zalika min mulki shi an wannan ba zai tauye ya rage komai a cikin mulki na banji Allah mala yace huwa isharatun wannan jumla nuni ne ila anna cewa hakika anna mulka wa mulkin Allah la yazidu bi sa'atil khalq baya karuwa da komai dan ana masa da'a bayi suna da'a ba zai karu Allah da komai ba walau kanu kulluhum barara da duk bayi za zama masu da'a mutanen kwarai a masu takawa qulubuhum zukatan su baki daya ala aska kalbi rajul min ati duk irin zuci annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba zai kare Allah komai ba wannan a mulkin sa wala yanqusu mulku bi ma'siyati al-asina sanan za ta duk bayi suna sabo to duk sabon su ba zai rike Allah komai ba a cikin mulkin sa walau kana jin wal insu kullum usa fajara da duk mutane da aljanu baki daya tun farko har karshe duk masu sabo ne fajirai qulubuhum ala qalbi afjari rajul minhum zukatan su abisa mafi fadin na iblis fa inna subhanahu ta'ala shi Allah ta'ala al-ganiyyu bi zatihi amman siwahu shi mawadaci ne zata sa baya bukata kowa baya bukata kowa walahu al-kamalu al-mutlaq Allah shine mai kamala cikakkiya fi zatihi wa sifatihi cikin zatin sa da sifofinsa wa af'ali da ayyukansa fa mulkuhu mulkin kamilun mulkin Allah cikakken mulki ne ko dukkanin halittun Allah mutane da aljanu tun farko har ƙarshe ba ku wuce bakin allura ba a cikin mulkin Allah in ma kun kai kenan ba kai bakin allura ba a mulkin Allah saboda haka mulkin Allah cikakken mulki ne la nafsa fihi bi waje. min ruhi ba abinda yake tauye mulkin Allah ta'ala qawlu sallallahu alaihi wasallam fadin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam law anna awwalakum da ake na farkon cikin ku akhirakum da na karshen ku wa kun da mutanen cikin ku jinnakum da aljan cikin ku kamu fi sa'idin wahidin za a tsaya a wata farfajiya guda daya fata'aluni su roki Allah ta'ala Allah yake fa asaitu kullu insanin mas'alata in ba kowane ɗaya bukatar sa ma na kan zalika mimma indi wannan ba zai rage komai a bulki na banda Allah illa kama yanqusul mikhyar in ma zai rage sai dai kamar yadda allura za ta rage idan uskila al-bahra in an sanya cikin teku bakin allura ya rage wani abu in har zai rage a cikin to shine zai iya ragewa a cikin mulkin Allah al-muradu bi hadha abinda ake nufi da wannan zikru kamali qudrati subhanahu ta'ala. cikan ƙudurar Allah ta'ala wa kamali mulkihi da cikin mulkin Allah ta'ala wa anna hu cewa mulkin Allah wa khaza'inahu da taskokin ubangiji la tanfadu ba ta karewa wala tanqusu bil ata dan yana baiwa bayi dukkan halittunsa kiftawar ido yana ciyar da su yana ba su bukatun su wannan baya rage bakin allura a cikin taskokin ubangiji kullu yawmin huwa fishan dukkan kiftawa ido Allah yana ciyar da bayi yana biyar bukatun su baki daya an ce bayi daga wanda yake mafi kololuwa zuwa wanda yake mafi kankanta wanda baka iya gani a cikin kasa wanda sai ka sa abin kallo kankan majikan yana da hajjinta tana da bukata wajen ubi kuma Allah yana biya mata bukata baki daya amma wannan baya rage komai a mulkin Allah kamar bakin allura ba zai rage bakin taskar ubangiji walau asal awwalina wal akhirina da za a tado da na farkon halitta zuwa na karshe a tara su min aljinni wal insi aljanu da mutane jami'a ma sa'alu su roki duk abin da za su roki Allah fi makamin wahidin a waje farfajiya guda daya wa fi zalika Allah ba zai rage Allah komai ba wa fi zalika a cikin wannan hasun lil khalqi ala su'ali ana ga ya muku cewa taska Allah fa tana da yawa ba wuce yayi gaskiya ko dan za ku roka ku roka da ni babban mataki to ai mafi girman mataki ku roka dukkanin kuma ya gagara Allah ba suka Allah ta wuce wannan bukatun ku dukkanin bayi me a wajen ubangiji taskar Allah la na faka ko la na faka ciyar wadda duk zai muku ba zai rage taskar Allah komai a cikinta, ko ne mabukata talakawa shi Allah mawadaci wa in zali inzali hawajin biyu saboda haka kuna da bukata to Allah yana da fuska zai biya muku bukata duk ku je ku roki Allah yace zan ba ku dan ya nuna muku jakar ka dauka Allah ba zai baka ba ka je ka roka amma kuma Allah ka sani yana da iko in ya ga dama ta ibaka tambayi wancan manaka ka ji yadda Allah ya bashi shi kanshi bai san yadda Allah ya bashi gani kawai abin na zuwa tankar wato ruwan sama duk wanda yake masu arzikin nan ka tambaya ka ce dare bai suka arziki amma ka tambaye za su iya kilitin yadda arzikin ya zo kawai Allah ya ga dama sai ya buɗa ta can ta can sai ka ga ina ta zuwa sai ka rasa haka Allah ya ga dama ya bashi kai kuma da bai baka ba so yake ga za ka yi haƙuri ka ci gaba da roƙa kar ka ɗauka ta na roƙa na roƙa a roƙi dai Allah yana so a roƙe shi riba ce mai yawa zai baka ɗan kuma za ka samu ladan roƙa shi yasa ka ga kana roƙarin har yanzu kana jira eh jira an baka ai zuwa kawai kake jira izo in kai kai yadda da wannan kala an gama ai sai ka takarkare kai ta roƙa ai ya zo hanyar da ya fita ƙara zuwa ne kawai ka ɗauka haka kar ka gajiya za ka sha mamaki ka bari a tafi lahira ka gaji sai ka je ka ga filin abin da yake ta ubangiji ni ne ban yi aiki a ce to ai roƙon da kaita to a yadda haka ne da wallahi ba zan yi da roƙon kimtawar ido ba a duniya ashe an ajiye ma ata karka ɗauka ta nan ɗin kai a'a karka damu da cewa sai na nan na can ma ya fi amfani kai ta roƙon ana ajiye ma a ka ta can in dai ka roƙa Allah ya alƙawari sai ya baka kawai in ka roƙa ka ce an baka kawai ji a ranka an baka jira kake ko dai ya zo yanzu ko kuma mala'ikan mutuwa ya zo in ka tafi lahira ka ga ta a ce ka ce to kuma wannan fa a ce ai roƙon da kai ne gashi an ajiye ma dama an biya ma bukata sai dai ba anan za a baka ba to me damuwar da Allah ba riba ba ce to me yasa muka damu wai kana cewa sa'altu altu wai wai an na roƙo na na roƙa na kai hakuri mara ka roƙa din dai Allah shi ya san mafi alkhairi ka ce ya Allah ka bani wanda ya fi alheri ko a nan ko a can To in a ce ya fi alheri karka damu dan bai zo ba yanzu ai yana nan ana aje ma ci gaba da roƙo karka gajiya ne Allah yake kiran baya cewa taskarsa tana da yawa ku roƙa Allah zai ba ku wa bi ya yazo a cikin bukhari da muslim an abi ta radiyallahu anhu daga hadisin abi da Allah ya kara mata yadda annabi sallallahu alaihi wasallam daga ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wasallam yace yadullahi mal'a hannun Allah take yake taskar Allah cike take la zuwa na nafaka ciyar wanda yake ba ta rage komai a taskar ubangiji Sahha al-layli wan nahar Allah shine mai bayarwa dare da yini kuma bayarwar da irin yadda yake ba da ruwan sama yanzu ana ruwan sama ya kake ji ruwan yana sauka baka kidayawa ka duba duban ruwa da yake sauka mana kana iya kididdige nawa ne to haka ba Allah yake bayarwa da falalarsa bulbulowa yake saki yake yayi ta bayarwa shine yace saha al wa an nahar yace afara'aytu manzalati shin ba kwa gani ne ma anfaqa irin yadda Allah ya yadda bayinsa mundu khalqa samawati wal ard tun fa da ya halicce sama ido kan da annabi Adam da kasa yake ciyar da bayi dan Allah kun san shekarar duniya nawa Allah kaɗai ya sani to batun da ya halitta duniya yake ciyar da bayinsa yake biya mata bukata har sai ranar da duniya za ta kare kai kai ka san ba ba batun lissafi a wannan shin ba kwa tunanin yadda Allah sai kai wallahi taska Allah ko shakka babu ai ba magana wallahi ta tana da a cike take to ko a yanzu ma lissafin dan adam nawa ake a duniya biliyan nawa hudu ake lissafi wannan ko ba iyaka kenan ba iya iya abin da ake iya ke daga ana cewa dan adam ninkinsa biliyan hudu ne biliyan shi kuma biliyan miliyan sau nawa ne sau dubu to haka ninkin ka ninka haka dan adam ninkin biliyan din sa hudu wannan kawai kididdiga ce Allah kaɗai ya san sa inda suke wani ba ba san inda suke kwatan kwatantawa ne to shikenan an ce dan adam kenan sauran halittu ba a cikin ruwa su kuma nawa ne wayanda suke kan tudu ba kawai shanu raƙumi akuya eh, abin nan awakai ragowar dabbobi ka littafo dabbobin da kake iya tuna to wanda baka san su ba fa kiyashi nawa ne a duniya da tururuwa da jajima da wane ne da wane ai halittun Allah ba a littafi to duk fa Allah yana ci da su a yanzu kowane in yace Allah ga bukata kowane Allah yana bashi bukatarsa to kai batun wani littafin adadi ai ai taskar ubangiji ba ta da iyaka yanzu ku ba ku gani ba ba yanzu muke magana ba a tun da halittun duniya yake ta har a kare to ai masha Allah tabar taskar ubangiji in za ka yi littafi ka san ina shi yasa manzo Allah yace afara'aytum shin ba ku gani ma anfaka yadda Allah ya ciyar da halittunsa منذ خلق السماوات والارض tunda ya halitta sama da kasa to ai ka gamsu cewa taska Allah ba ta da iyaka so ka damu arzikin nawaye kuma taskar tashi ce yana bayarwa karka damu ka tada hankali cewa wai kaza wai kaza duniya ana tsoron ana da tafin abinci ana fargabar mutane ba za su fara yawa a rage su ah, to taskar ubangiji fa gashi muna littafa ba ta da iyaka to ku yanzu masu ya a rage adadi abinci zai karanci dan adam zai yawa a duniya ku tuna mana lissafin lokacin da Allah ya halitta duniya zuwa yau shekara miliyan nawa ba wanda ya sani sai Allah to duk wayancan da ya ciyar yanzu ne zai gagara Allah ina ba batun gagara to amma ku sani su ba musulmi bane ba san wannan hadisin ba sai kai can shine kai musulmi da aka karanta ma kana cewa wallahi yanzu fa ya kamata a shiga tete a rage mutane to baka yadda da nuna hadisin ba kenan baka yadda ta sai ubangiji cike take ba a'a rigima ka sai da tsaraba so kake wai lissafi kake da kaza da kaza kyale al'amarin ubangiji ya ci gaba da sha'aninsa ko ba ka in dai ka yadda taskar ubangiji ba ta da iyaka to me ta da hankalinka abin da ake bukata kawai koma gare ka ce ya Allah ga bukatar nan ba amma ka duba yadda mutane suke fargaba yanzu ana cikin hankali ya tashi ana muzure cewa mato talauci ya sun faro ina za mu koma ga ubangiji yana gaya muku roga in baku ku koma gare ni kuma yanzu ku tada hankali me ya rage me ya kamata ku yanzu kun shiga matsatsi ku koma gare shi kawai abin da ake bukata ya ubangiji ga fa halin da muke ciki Allah shi kenan abin da ake bukata kenan duk wannan tashin hankalin da lissafin ku kyale gare shi ya ce taskarsa a cike take ba ta da iyaka saboda haka ba ta da kirjiga taskar ubangiji ya ce kuruka zai ba ku to gashi an ce lokaci yayi kuma ba mu ƙarishe wannan gabar amma sai mu tsaya insha Allah ta'ala da shi daga mu kammala Allah ta'ala ya yafe mana kurakuran mu Allah ta'ala ya biya mana dukkan bukatunmu na alkhairi Allah ya ba mu ikon istighfari da tuba daga kurakuran mu hali da muke ciki a kasar mu na roƙon Allah Allah ta'ala ya yayi mana Allah ya ba mu sauki a kasar mu Allah ya ba mu aminci Allah ya rubuta mu cikin arzikin mu Allah ta'ala ya ga hali da muke ciki na fargaba da halin kunci ya ubangiji ka yayi mana Allah ka ba mu ikon tuba da kuma zuwa gare ka Allah ka ba mu ikon tunawa da kai a dukkan rayuwar waki ɗaya. daya ya ubangiji ka bude wani kofofi na alheri ya Allah ka ba mu ikon tuba ka yafe mana kurakuran mu ya Allah ka dauka ka addinin ka ya Allah ka dauka sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makiya wannan addini ya Allah ka nuna mana karshen su makiya suna ya Allah ka shiryar da su ma shiriya in ba ta shiriya Allah ka yi mana maganin su subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin assalamu alaikum